الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتن ولا لتابنا أسكري فتح الجواد ولا منا jima'ul khair kuma a muna shahi na 466 inda muka kwana inda aka yi magana wa walimatul ursi a nan ana magana akan abubuwan da an kaso waɗanda an mandubai malan sai to da walimatul ursa wato walima ta an ganci walima aure tana daga cikin abubuwa waɗanda an kamo su habbantar da yinta bayan bina'i kuma musabbantar da ita a wuni daya wa ijabatuha mustahabbatun kuma amsa mata ita walima aure yan an ka kira mutum to mustahabbiyata amma anan idan ba ayyana ka ba amma idan an ka aika saka daggayeta ga mutum rubuce da sunansa to wajibi na ya amsa idan yana da hamzarin da ka hana shi zuwa to hamzarin nan idan yana ranar juma'a ta bashi shi yana aika da juma'a gare malam ya kun mun karo amma amsa ma walima aure a gayyace ka ce matuƙar wurin babu wani almunkari almunkari kama akwai abubuwa waɗanda musulunci ya kyamata ko akwai kayar da mutuntayya don haka malam ya ce wa yi kuraho da ahalil fadali a tasaro ilar wala'imi an ƙi makaruhi na ga mutanen daraja da girma yawan zuwa walimomi ya zama babu ɗage ƙafa ko wace walima lalle ne sai ka halarce ta to idan ahalul falin na to makaruhi na don haka ana iya samun faɗuwar muruwa daga cikin irin wannan musamman ya zama abuta mutunci ana zuwa yan an kawo abincin wali masu yi waso su ko kuma su ɗora mai ɗawar za su yi su kumsa shi su gida da shi ba tare da an ba su ba don haka shi sa an haƙi ga ahalil fadani ba zuwa walimar duk a tasaro yawan zuwa ne ma'ana tasaru aha a ba sauri ba yawan zuwa babu wakilci babu sa hamzari hmm. aha mutanen daraja da girma da matsayi ko baka san su ba kuma ai ko ina la samu ahadul fadali to mu zo to akwai min adabi la'ima akwai daga ladubbancin abinci ladabi na cin abinci wal masharaba da shan abin sha akwai daga ladabinsu yaya yake wanda zai ci abinci ko wanda zai sha abin sha yana daga cikin ladabi an yi samman laha ya ambaci ubangiji wakacin da zai ci ya ce bismillahi fimta da'ihi farkon farawa wa ya da huwa gode ma Allah fin in ya kare wato da abin nan malaman malamai ba su imtihani na tafsir ko wa'azi sukan wa maluma tambaya mi asama ga malmala in mutu ya ce miya sai a ce awo ni a ƙasa gare ta in yace kwano sai a ce mai awo lallai ya nuna bai san abin da ya kai ba abin da aka sama malmala bismillah abin da aka ƙasa gare ta alhamdulillah hmm. waya kulu waya sharab shi yi mina kun gane shi ko hmm. wa Kulu wa sharo biya minihi mai cin abinci da mai shan abin sha ya ci ya sha da dama haramun na mutum ya ci da hagu da mai shan shayi bai halatta shi rika koshin shayi da dama ya dora saburo da haulun cikin baki ya aje burodin cikin wani abin nan filat ko cikin kwano ya gunta ya sa baka sannan ɗauki kohin shahi ya kurɓa haka nan mai can abinci don hannu yana da miya ya riƙe kwalban lemu da hagu yana sha haram na ya ɗauki kwalban lemun nan da hannu ne mai miya ta lalace yahi wani ma ya lihi kuma ya ci abin da a gabanai kada kuna cin abinci ka dora sa hannunka gaban wani ga ga kyama ga wanda ka sa hannu gaba ne ga haramci sannan ga hadama shin kowa abbai sa hannu gaban wani a illa an ya kuna da'aman muktalifan sai inda za abincin ya sassa ba da hiduka na wanda za a wa da hidukan nan ya sa an so abin nan yan ciki an zabge an sa cikin shinkawa da dankali an dafa to kai zaidu ya zan gaba gari ku shinkawa ta shi ku gaba ne can yan cikin sun taru babu komi ka sa hannun ka can kaɗan jawo hmm. au fi ahalihi ko ko a'a abincin gida ne an ka dafa an haka an ka aje da shi da iyali sun ha kewaye to a dokar da an gare waje da wasu in alatin abincin da ya shahe kowa to bai da ita ga iyalin cikin gida muna tare da kowa wala ya karinu kashi haɗa biyu in an kai soya nama an haka muku kula ci to kada kai ka ɗora ɗokar biyu komi haɗa makanan ka yi hankuli ka ɗauki guda ka ci kuma ka ɗora kallon mutane sun ci yi kai ma ka ɗauka domin in kana haka nan to wata rana ya an ka ce wani da kai da wani za a ba sai ce adawa kun sami nan da ba ya an ka yi magana min sai ka ce muguna eh. ko a hmm. kuma irin wannan lasa halama irin wannan tana sa mutum ya kawo maka ne matsala kamar irin wanda bai da cikakken hauru ya an ka aje nama da shi da wani in shina da haɗama in ba tara an ka ba sai ya samu ciki ne abin da ya ƙarhin eh, malarka abinci ta uwa hanzan mm. ya fi wala yankuhu fi da amihi wa sharabihi wanda zai shan abin sha ko nono ko madara ko ruwa ko wanda zai shan ruwan surki to kada shi busa cikin abincinsa ko abin shansa ko da ka ga haki cikin ruwa kakka bushe ka tussuwa a ka tara kohi ka ɗebe ko ka sa cibi ko ka sa lodde ka cire ko ka sa hannunka amma ba a daka busa ba wani riƙe eh, ƙaza ya ɗebe abin nan ƙazamta yana magana kan kwamso ya ɗebe shi jiwa da shi wanzilul ina litanafusi in mutum na shan ruwa wakacin da ya azama kai ga baki dai yana yana yana kukurbawa to wakacin da ya ji shida ta zo to ya dage makai kwanon shan ruwa in ya sheda ta kwan a numfashi ne ya dawo to sannan ya koma azawa kun ga musulunci yana tahiya tare da likitanci domin duk likitan da ka tamba akwai illa ga mutum na shan ruwa yana shedawa domin wasu ƙwayoyin cutar da aka yi suna iya hulzuwa cikin ruwan nan kuma ba ɗan uwa ne guba ya sha wani lawulul ayyamana fal ayyamana in ana cin abinci kama kun kewaye abinan tire da cinkawa ciki da cibi eh, kun san yanzu na kowa da nashi ko amma dori sai a kewaye abin nan holanti guda da cibi guda kuma a mutum goma in wanga ya kama ya ba wanga ya kama ya ba wanga ya kama yanzu ba kuyan haka nan in ka gani haka nan sai in daji ake ana noma ya an ka dama hura ga abin nan a masaki to an yadda wanga ya ɗebo luddai ya aza sai ya yi ya ba wanga ya ɗebo ya aza sai ya yi amma yanzu ba kuyan wannan eh in ya ɗebulu da ya shanyi sai ne ba wanga ya shi a ake haka eh ka gane ko to haka nan cili wurin cin tuwo in ci abin nan alaikum salam hmm. haka hmm. to yana halatta ya sha da tsaye amma babu ladabi sannan kuma akwai illa in bai tankwara ba domin shan ruwa da yana kawo ciwon anta don in sun in suna in suna hada da ƙarfi sun suna sa anta ciwo wani lokaci irin wannan abubuwa duka wani cin abinci yaka kuwa in mutum bai kare abin nan ba to mu zo fal ibtida'u bis salami sunnatun in mutum ya zo ya iske wani kana ta hi ka iske wani to ka fara mai da sallama suna na ko da kai ababba kana ta hi ka iske karamin zaune to ka kai mai sallama kaka girman ka kai sa ka ce ba kai mai sallama sai yayi ma kana wani harare harare wa radduhu akadu minhu to shi wanda an kawo sallama shi raddi ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah to ya hi sallama ƙarfi wannan wajibi na to sallama kowa an ka iske ana mai sallama ko akwai wanda ba awa wala ba asa bihi alal qawaidi babu laihi idan mutum ya iske tsoffi mata shi sallama amma banda mata waɗanda a yara don haka sha ba wannan ba shi abin nan ba suna ba ne kai mata sallama abin da an naka ka kawo da kai kai tafiya domin mukalama da ita fitina na to sannan kuma yi mata sallama yana hukumtar da ta mayar ya an kai to kuma in ka yi mata sallama ta mayar an shiga babin mukalama babin yin magana don haka sai mata wasu wasu don haka a in to ya riga da ya zuwa mata sallama shi ya halatta ta yaradi ko akwai karhanci ko ku an so to in bai motsar da hitina to ya hallata amma in yana motsar da hijaba haramun na sai wa tsohuwa almutajala aha sai ka mayar sai mutajala eh, misa an kai magana akai an kace sai tsohi mutajala domin lukullu saqine min laqine mm wa wahidu min aljama'ati in mutane sun ka zo sun kasu goma sai mutum guda ya sallama ga mutanen da azam na to ya isa ka raddi kamar inda wani mutum guda ya raddi yan mai da sallama shi ma ya isa wa alaikum salam zaka ce wa alaikum salam ma tabbata nake nan <laughs> kamar da mata su amsa wata nan to shi ke nan mala idrisu eh, <laughs> eh. eh. ba yi lahi ba man bada abil kalami qabla salam wala tujubuhu wanda ya fara muku da magana gabanin shi sallama kakku amsa mu kun garma ne wata shamitul adishi gaida mai atashawa idan mutu ya yi atashawa in yace alhamdulillahi to a shi ma a gaida shi a ce mai ya ce alhamdulillah sai a ce mai yarhamukallah wal bilhamdi lillahi amma ya bayyanar da alhamdulillah eh, kada shi yi atashawa sai ce alhamdulillah tun cikin abin nan boyi bisa abin nan nahi kenan mun gane shi ko kuma wa yagmir wajahu idan ya atashawa to ya aza hannuwa ne dama da hagu ya lulube huskarsa shiru don gudun kada majina yi komiyar da son su watsa mu wani amma yau sai ka iske mutum na ta atashawa ta kai goma bai aza hannu ne bai tabbatar komi ba bishi bata mutane jiki bai kyauta ba muna tare da ku hmm. wala ya hajiru musulmin musulman fauka salati illa li bid'ati kada musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi saman kwana uku ku zauna da kai dan uwanka musulmi ba ku ce ma juna ƙala har uku to in kun kai haka nan kuna cikin haramci in banda sai fa in ya zan wannan da ka kaurace ma bid'a ya kaka kuma an sai shi ya ki bari to wannan babu komai in ka kaurace mishi nan wato rashin wa juna abin nan magana da rashin shiri da juna da ƙaurace ma juna babban haramun na domin abin da yake haifarwa rashin karɓar sallah wanda ya zauna ɗan uwa ne ba su magana kwana uku zuru domin idan wani abu ya haɗu tsakaninka ɗan uwanka an baka kwana biyu da wuni ɗaya domin an san matsalar zuciya to amma in sun ka wuce to kakka yadda ka zance kai gaba da shi idan mutum ya gaba dan uwansa kwana uku tur to ko ya yi sallah ba ta wuce kai ne ta ka tana nan ta neman inuwa Allah ba karba wannan sallah Allah sauƙaƙe ibn majah ya wannan hadisi yana nan ciki nai aha kaka kyale shi sai aka sai aka don Allah ne kyale ni ko sai ka ce banki kyale ka ka ci gaba duba in mutum ya dauke ma kai to kai in ka dauke mai kai kwanan nan biyu da wuri daya ka gare niyya ta shi zarce to in ka so ka ce mai assalamu alaikum in ya amsa uhu in bai amsa ba kai ka haita daga gaba

a a ba a wa a kyale shi sai dai nan yan an iske shi nan sai ka yi abu hagane baka wucewa ka amma yan ka gama shi inda ba nan mutuwa ana mai magana hmm. to su waɗanda an ka ce suna gaba tsakanin juna an ka ce kada su zarce da zaba kwana uku ko wa khairuhu mal ladhi yabda'u bis salami wanda ake yi cikin su wanda ya fara ma dan uwa ne da sallama wanda ya riga ya yarda shi bai iyawa wal istizaru salasun a in mutum ya zo gida yana son ya shigo ga gida to neman izini so uku akai in ka zo gidan mutum kana son ka shigo za ka yi sallama in kai sallama ka dan saurara in an yi ma izini to in ba a yi ba jim sai ka koma yi in ba a yi ba jim ka koma yi in ba a yi ba ka koma wanda ta ko gidanmu na ko gidanku ko mutum shiga ya gida ko ɗakin babanai na ya ce assalamu alaikum ya ji an shiru to kai jura shi dan ƙara ce assalamu alaikum ya ji an shiru assalamu alaikum ya ji an shiru so shi koma kai shiga ko ɗakin uwa na kuma kaga ji ah, to bai shiga in gani wani ɗakin babana na ko ɗakin uwa to kana son ka iske so wanda bai kamata ba ba dai ba ne don haka neman izini uku akai wannan ya taɓa faruwa ga sai na umar wani ya zo nemi izini ba a baya ba ya nemi izini ba a baya ba ya koma neman izini ba a baya ba sai juya sai na umar shi ya ji sai ya ce abin umar shi ya ce yace don bi ka to min salama a koma ya ce a'a ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce neman izini so uku na yan ai ma izini ka shiga in baya ma ba koma ya ce wallahi ko ka kawo min shaida ko jikinka shi faɗa ma Eh, manya wala sai da samu shaida hmm. eh, to abin da yake ciki shesa ai an ka rubuta an ka yi labdin hadisai da asar na sahabbai sannan an ka dawo ana fassara hadisai da ayon alkur'ani kuma ana fassara su da hukumce-hukumce masu itikani domin an yi zama balarabe in an kamo shi da ba su labdi sai ya yi silsila ta abin nan sai ya hidda kai ne Za ka sai an ka dawo an ka ce dole a tabbatar da hadisan manzo Allah masu inganci Allah ya gane damuwa mhm. eh. kana cikin mahujiya a kana cikin masu jinya ta yi shi ne cika kana cikin masu jinya in ce sai ka isa gani mina na yin ba da abai warwa ba gane karatu sai mu zo fa in uzina lahu in aya mai izini alhamdulillah sai shiga wa illa in sarrafa ya koma ka ji karatu don haka shi abdullahi suka yake cewa min al'adabi salamun lidduhuli lahu fiddari la ta dakul illa bi iznihi yana daga cikin ladabi sallama saboda shiga ga wannan da hake neman izini gare shi ga gida in ba a yi ma izini ba to kakka shiga sai da izininsu to in ya zan gidan kuma za ka shiga ba gidan kuna ba wani gida na kai salama an ka ba ka na mata shigo yace wa inda dakalta wala tanzur ila mar'ati wala taqum ma'aha fil bayt wal in kuma ka shiga to kaka dora dubin iyalan gidan kan kai zan na kasa kuma kada wata mata ta so nan ka tsaya da kai kuna labari cikin ɗaki ko ko cikin tanti sai in cikin mutane na da yawa domin za a samu zato mugu don haka duk inda mutum zai kaɗa kai ne inda za a zarge kashi yadda in ya zama alim sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci zai hitowa ɗaya daga cikin matan fatar biyu shi ta mai rakiya yana itikafi wakacin da wasu mutane suna nan sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun kai sun kai gaggawa sun kai ta tahiya sai manzo Allah ya bi su da sauri ya taro su yace ku taho wance ta suka ce ya ce a yace a'a ai rai da to gare shi ɗan inda jari minam na adam majalar dam don haka kar shedan jiwa muku wani abu to ku gano wance ta mata tai to yin annabi ya gudu haka to balle kai ni Allah ka na tsayawa da mata ko abin nan bisa ga hanya kai maganar su ka da gaskiya Allah sauƙaƙe gasa kurma ya ce ko ya ce ba ka da gaskiya kwana uku ce za ka yi ni ka ka yanzu to in mutum ya sallama an ka ce wa annan kakka ce ana ana wani san mai nafsa huya ba take da ce ni na wani dan wani ba ya ka take nan ba wa annan ya ce ni na fulanum ni ne. shi kenan wala yanzu fi manzili qaumin kada mutum ya dora dubi cikin gidan mutane wa mu la shuruna wannan shi a dokar da an gare mu a wannan lahiya ta mu ta arewaci wanda yake yanzu an samu sauki irin wannan bai gudana da sai tiɗa na cikin gida zama sai ga wani bisa garhewa ba lura haka nan ba ko ko wani shi ya haya shigewa wai laso zai yi ko a hau ice wai rage mai yawa za a yi alhali bai aika ya ce a haɗa ma iyalan gidan su jaye ba za a hau to kada mutum shi hau inda zai leƙi gidajen mutane wace ya yi musu gargaɗi su jaye za a hau idan mutum ya haka nan in akwai wani mashi mai tsini ko wani abu an ka halba mai shiga ijiya an sha banza domin Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya ɗora dubi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga yana kallo ce lau a alamu annaka tanzu wallahi la na san kai na ka kallo da an tubi hifi a yi nika da na dasa ma wannan sun ja ga ido an ce ko bi shi ne ta inna ma ju'ila al-istizanu min ajli basari an sanya neman izini saboda gani Allah sauƙaƙe ah wala ya zama hadisahum kada mutum ya saurari labarin mutane idan mutane suna labari kai wannan abin ya watsu yau to kan mutum ya saurari labarin mutane ba da su ba balle irin yau mutane suna zaune suna labari ka taso majalisi da nesa ka kashe wutan mashin ka taho sulululululuwai ka ji mina da aka yi ka ji haram wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake duk wanda ya saurari magana mutane ba da izinin su ba subba fi uzuni anakun ranar alkiyama za a zuba mai darma wuta ga kunni me dalilin kana saurari magana mutane ba su yi mazini ba Allah sauƙaƙe wala da hulul hammama illa masura a idan mutum ya bar gida ya ce kasuwa ko yana dasa ga hanya sai uzurin kewayawa ya kama shi to ko akwai shirayi ko akwai da wani kariya kai ɗaya bisula sai nan waje ce shiga hamma a a shiga da sutura yana cewa ba wurin ajiye sutura ka taɓa ya rataya nan ga abin nan ya ce ma eh, ya rataya to namiji kenan fa wa yukrahu lin nisa illa li zawjatin an ki ga mata sai don lalura duk wanda yake to a samu inda ba shi ba talaba don annabi sallallahu alaihi wasallama ga wani hadisi da aka ya ruwato yana cewa satuftahu alaikum ardul ajam wa satajidula fiha buyutan yuqalu laha hammamat to wannan shine hammam ba irin wannan hammamu na gidanka ba na kasuwa mata ba ta shiga sai dole lura kamar kila haihuwa ta zo mata bisa ga hanya ko haila ta zo tura ta ta sharbi Allah ya ganar da mu wa yukra lin nas wa yahrumu hudur majalis Allah wal munkari idan an ka ce ga wani wuri ba a komi illa aikin asha ana ayyukan da ka sassa ba ma shari'a to mutum ya tashi ƙanana ƙanana ya wannan wurin an haramta zuwa wurin haramna in dai ba a komi illa wargin banza wanda bai shahi addininka ba bai shahi abin da ya shahi neman abincinka ba haka kawai ka bata lokaci to an haramta halartar majalisar lahawi wal munkar da kuma wurin da ake aikin asha kada ka zo wurin to in kuma addara ta samar da mutum wurin nan fa wal yanha anhu shahana ya wa'azta mutanen da wannan ce abin da kuka bai da kyau kuna kiran wato abin nan hitina da azabar ubangiji wa ya bil ma'ruf yayi umurni da abin da shara ta sanke wallahi a kun ga mai risala abin da ke cewa wato umarni da alkhairi da hannu da almunkari wajibi na a misa duk wanda Allah ya sa ya san wani abin da abba da kyau to ya zama wajibi shi wada ma uwa ne kashi shi duk wanda ya san wani abu wanda adda kyau ya zama wajibi shi wada ma uwa ne don shi amma kada a kyale mutane su koma a dabbobi wa yalzimu nafsahu tarkul gibati mutum ya tilasta ma kai ne misa an ka ce wa nafsahu domin a zauna ga majalisa ana nice kacce abuna wanda yake ana marmari mutane na jin daɗin baje koli ga haka to a ta ma kanka barin yin haka to shine tilas gare ka kai mutum kai baligi mutum ya linci da samu kai ne barin giba ni a giba abinda a giba ɗan uwanka ya yi aikin asha wanda bai da kyau amma sai ka zo kala ta a kala waɗi bai nan mun gane karatu to shi shine giba wannan da aikin asha ɗin nan wannan giba da ka yi mai ranar alkiyama tana zama sanadin shigar ka wuta sun yayahe ma abin wa yi shi ba bai yi ba to in ka faɗi abin da bai yi ba fa to wannan ka yi buhutu abin da ake kira buhutu wani aibi na wanda kayan ci ɗaya shi girma kawo mutum ƙaryar aibi bai yi ba to wannan shi ne buhutu wanda ‘yan an haɗa ma mutum sai ya ɗine zai yi mamakin wani an haƙaƙa mai wannan magana Allah sauƙaƙe wannan mimanci kuma ka lizanta bakan ka barin annamimanci menene annamimanci abinda mimanci mutum ya ɗauki maganar wani ya kai ma wani bisa ga huska ta ɓanna amma bai ɗauko maganar wannan ya kai ma wancan annamimi ya yi ɓanna wuri guda shi ne malamai ka ce mawashi amma shi munafiki shi huska biyu gare wa ya ti ilaha wala ibi washin wa ilaha wala ibi washin eh eh kai da ka biya da ya ka biya eh eh eh, eh. Hmm. da, ma wuta ta kasanta shiga ta kasanta shiga wuta da ya da mijinta mijinta abin nan tana ji eh, eh, tana son ta shiga wuta na haka nan mijin nata domin duyu suna kenan eh, duyu su mara kishi mai yaƙi rasu ala ahali ba ta shiga maka yi ta tuɓe tana wanka an ce ta jayi ana haƙo sama ba ko zauna ta babu hijabi Allah ya la'ane ta duk matar ta bude gashin kanta ga wani namiji ajanabi wanda ba mijinta ba ta saka mai ya gani ko ta bude sashen jikinta mala'ikun Allah na ɗebe mata albarka eh masu haƙo su haɗa mai ko haɗa mai ya ce ai babu komi ita an miji baka ja ba amma ainihin saurari karatun asali da bakin ashe abdulrahman isa ce ga allah isa ta mai da alkhairu domin gabatar da tamboyi ana neman taimako ga jama'a masu abin da shi gudanar da wannan karatu ana neman sabarri da kuma kula da yadda halin da injin ya kiyo a tsaya a kamar da a aka na mai tambaya yana cimini hukunci matan da ke hita mijin bai ba ta dama ba matan da ke fita mijinta bai ba ta dama ba ainihi ne ta hiya amma duk da haka hukunci na gudana kanta don ta yi haram domin duk mata da ta haita mijinta ya mata lama ba ta yi babban laihi laihin ma da ko ya hana mata abinci ko tu ba ta sa ya bata aw kharaja bi ghairi iznihi wala yaqwa ala raddiha na'am a aka masalla sai mai tambaya daga wani cewa idan mutum ya rantsuwa bai da abin da kafara yana yin azumi shi shi kai in ya rantsuwa bai da abin da kafara kace yana shi azumin nan yake yi tunda bai da ya ce akar masallawa azumi na wata shi uku uku azumi uku na akar masallawa allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa domin gabatarwa